jaridar le sahel na cewa ɗaruruwan dubban 'yan nijar ne suka hallara a wannan gagarumar haɗuwa da nufin tilastawa faransa kwashe sojojinta daga wannan ƙasa sakamakon rashin gamsuwa da zaman su a ƙasar jaridar ta ce in ba don jajircewar jami'an tsaron nijar ba saura kiris masu zanga-zangar su kutsa kewayen sansanin sojan na faransa a wuni na biyu na wannan gwagwarmaya ta kare mutuncin ƙasa jaridar air info na cewa gwamnatin niger ta sanar da mashara'antar kasar game da halin da jakadan faransa sylvain ite ke ciki bayan soke takardunsa a sanadiyar takun sakar da ta samo asali daga juyin mulkin 26 ga watan yuli jaridar ta ce ta hanyar wata wasiƙar da ma'aikatar cikin gida ta aike wa shugaban kotun tribunal de grand instance ta birnin yamai aka sanar da mashara'antar a hukunce cewa daga yanzu sylvain ite tamkar bakon haure ne da ke zaune a Niger ba bisa ka'ida ba lamarin da ke nufin ya taka dokokin wannan ƙasa jaridar le ta ce an fara samun baraka a tsakanin kungiyoyin fararen fula masu goyon bayan majalisar soja ta cnsp saboda dalilai masu nasaba da kwaɗayin abin da za su samu kamar yadda suka saba a duk lokacin da wani muhimmin abu ya faru a ƙasa jaridar ta ambato wani malamin makaranta yana bayyana takaicinsa akan yadda wasu 'yan fafutuka suka mayar da kungiyoyin fararen hula tamkar wani jarin kasuwanci alhali magana ce ta aikin sa kai saboda haka jaridar ta ce ya zama wajibi sojojin cnsp su yi tankaɗe da rauraya don cashe aya da tsakuwa a tsakanin shugabannin ƙungiyoyin fararen hula idan kai dan niger ne na tabbatar maka da cewa da wannan bidiyo naka ne domin a cikin wannan bidiyo zaka sani sanin ya saka wannan juyin mulki da an kai mama mohamed bazoum ya tada hankalin hukumomin kasar faransa alhalin kasar faransa ana zarginta da hannu dumu-dumu a cikin juyin mulki wanda an kai ta yi a nahiyar afirka kusan juyin mulki 16